تلك ايات الله نتلوها عليك بالحق وانك لمن المرسلين waɗancan ayoyin Allah ne bayyananu muke karanta maka ya kai wannan annabi waɗanda suka ƙunshi gaskiya a cikin labaransa da adalci a cikin hukunce-hukuncensu kuma haƙiƙa kai kana cikin manzannin Allah Ubangijin talikai.